Fondation Hirondelle Niger sacha Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma ɗantani ke dauke da ragamar shirin ga kanun labarin. Gobe al'ummar musulmi za su sallatar sallar layya za ku ji wasu shawarwarin addini kan yankar dabba ranar sallah tare da wani malamin wa'azi. ofishin majalisar ɗinkin duniya ga batun kokowa da kwaya a jiya ya saka sakamakon rahoton duniya ga batun na shekara 2023 a nan yame za ku ji shugaban kwamitin jagoranci a ƙasar niger rahoton musamman na shirin yau zai karkata ne kan rayuwar 'yan gushi da suka baro tsibirin garijo cikin jihar tilaberi biyo bayan komawarsu gida cikin raɗin kansu. sauraro barkamu da yau talata 27 ga watan yuni 2023 yanzu kuma ga labarun dalla-dalla sallar layya gobe take a ƙasar Nijar. kamin yankar layya ranar sallah ana shawartar bin wasu ababuwan kulawa kamar zama a masallaci sauraron wa'azi har ya zuwa yankan dabbar da liman zai yi ustaz mustapha ahmadu malamin wa'azi mamba na kwamitin musulunci na Nijar yawa Rafika tahar bayani a kai. ba tare da fahimta ba suna nan suna rasa babbar falalar hasanat da ya kamata su samu barkacin wannan rana mai cike da tarihi ma'ana yanke rago na zuwa matsayi na uku abu na farko ranar sallah shine sanya tufafi masu kyau a tafi masallaci tare da niyyar sauraron sakon sallah baki daya a saurari limami har karshe da jiran limami ya ba da umarni limami ya yanke rago shine na farko har dai limami bai yanke rago ba kai yanka to ka saba duka sharuɗan da suka shafi dalilin yanka domin idi sallah ce kuma ba ce. Wa'anne addu'o'i ne ya kamata mutum ya yi a lokacin da zai yanka dabbar layya? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahu illallahu, Allahu akbar, walillahi alhamd. Idan ka bar gidanka to wannan ne za ka rika ambato har zuwa masallaci, har zuwa dawowa. Wajen yanka za ka ce ya Allah wannan yanka nawa ne, ni dan gidan wane da duka iyali. iyalina sai ka ce bismillahi Allahu akbar sai ka yanka ana son ka yi shi da kanka. Ko mace tana iya yanka ta ta dabbar. Tilas yana soke wasu sharuɗa tana da niyya mai kyau niyyar ta ta samu rauni na kasancewar maza kusa a lokacin da take bukata tana iya ni amma ba a nuna ba ban ce an hana ba. Sallar laya a ƙasar Nijar ta danganta da gashin dabbobin da aka yanka. Ƙungiyoyin kare muhalli na wayar da kan al'ummomi bisa mahimmancin kariyar yanayi tun shekara 2018 kungiyoyin ke sa kira na a yi gashi da gawayin ma'adinai kambacin iccen dafuwa ko kaka farfagallin ta kasance shugaban kungiyar aodd dare amani ya baiwa fatimalan yaro amsa a kai 'yan sak da gawayi mai nauyin kilogram 40 yana gasa rago hudu sannan bai da tsada bai wuce 500 ba alhali ton ɗaya na ice sai an kashe jika bakwai zuwa takwas gawayi na ice yana kai jika goma don haka muka saka wannan tsari tare domin mu kare muhalli ya yi tasiri sosai mun yi la'akari wannan tsarin da muka samar tun shekara 2018 yanzu jama'a maimakon su yi amfani da icen taruna suna amfani amfani da karfe da murhu na zamani duka wannan domin kiyaye amfani da icce ne ranar sallar layya yanka rago ɗaya shuka icce ɗaya Gobe a ƙasar Nijar za a sallar layya albarkacin wannan ranar dabobi da dama za a yanka daga baya wasu sukan ci naman layyar wuce kima shin hakan na haddasa wani tasiri ga lafiya ga amsar da abdulrazak bello jami'in ciyarwa yawa studio kalangu Daga cikin ilolin cin naman laye da wuce a kima akwai tashin zuciya da buga ciki su ne dai alamomi na farko bayan waɗannan akwai babban illar da aka fi sani ita ce ta gudanawa sallar laye cin nama sosai na gaishar da jiki ga wasu mutane da ba su da jimirin cin nama da yawa mai dauke da yaji nama mai kitse da yaji su ne suke janyo buguwar ciki cikin bikin sallar laya ana yawancin manta cewa ana yana da cutar suga ko gyambon ciki dole a yi hattara da cin nama ranar sallah gina mutane masu fama da ciwon suga da su kiyaye nama ana hada shi da kayayyaki da suka fito daga itace akwai kuma da bino yana taimakawa sosai bayan kwanaki goma da kamfanin gidan lantarki na agadas ya bawa al'ummomin na cimma ƙarshen katsewar lantarki yanayin na kan turshe wato lalacewar wani bangare ya sa an koma gidan jiya noman goje cikin garin agades wakilinmu musa mamman ya aiko muna koken al'ummomin inda suke cewa mu da yanzu harkar aski ce muke kuma ga mu zamana muke wutan nan ita ce muke aiki da ita an ce kwana goma yanzu kwana goma ya zuwa hudu kuma mun samu labarin za a kara wasu kwanaki to waga problem kuma bamu san ko ta micece ba muna takura muna matsaye matsuwa ta huce iya kilga da za ka zo ya kasance da wutan nan ne za ka yi aiki ka samu abin da ka ci ka ci da iya to amma yanzu sai ta mu an gurbi ka tada abin da ka samu za ka zuba mai essence kuma ya shanye baka samu komi ba kenan an samu koma ba ba harkar ci gaba cikin wannan al'amarin ni pressing ne ina wanki da guga yanzu akwai kayan mutane wasu sun kai kwana kusan sha biyar masu na aji da fara kufir in ga dama an kawo kaya kuma aka zo aka yi kufir wasu mutane ma ban ma san ya zan yi da su ba kenan wasu sai dai su yankuri kawai su dauki kansu saboda babu wuta ina da ordinance ga sunan suna aiki da wuta ina da abubuwan da nake ina tilisharji ma da sauransu duka yanzu ka gani duk na koma baya saboda yanzu ko kawo mutaran da buya cika ƙarya ce zakai banda shi ma yanzu wannan da frigidaire wanda yake sun yi tambaya amfani saboda sai a dauke muku kuma mai domin surplus Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ga batun kokowa da ƙwaya da aikata laifi a jiya ta saka rahoton duniya bisa lamarin ƙwaya na shekara 2023 a nan yame. Komi rahoton ya kumsa game da lamarin a ƙasar Nijar. Shugaban kwamitin ƙasa ga jagorancin kokowa da ƙwaya a ƙasar Nijar Usman Baidu yawa Muktar Hamadu bayani a kai. cikin dokokin shari'a na nijar kwaya na zama wani babban laifi shan kwaya fataucin mayagun kwayoyi sun kasance laifuka da ake hukuntawa idan aka yi amfani da kalmar illicit ma'ana akwai magungunan da ke kunshe da kwaya idan ana bukatar waɗannan magunguna dole sai da takardar shaida wani izini sayan su na shigo da su idan aka shigo da su a dokance babu matsala amma ko da likita ne idan ba ya da izini to ya ta taka doka kenan ana iya fuskantar wani zaman kaso na shekara goma zuwa shekara ashirin dalilin kenan kuka ga a cikin taken wannan shekara shine karfafa yin rigakafi kawar da bambance-bambance da cin zarafi duk tare da karfafa rigakafi idan akwai fatauci to akwai smogul da mayagun kwayoyi dalilin kenan fatauci yake kara daukar wani matsayi Fannin kuma tun daga ranar jiya ƙasar Nijar ta ɗage matakan gandagari masu alaƙa da gwajin gaggawa na PCR da na shawar COVID-19 ga sabga tashi wato a hilin jirgi na jori hamani na yamme a cewar mahukuntan kiwon lahiya hakan ya danganci ne da ɗagewar ƙasa da ƙasa wato na covid-19 tun ranar 15 ga watan mayu 2023 yanayin allobar a nafiyar afirka a yanzu ya sassauta sosai tun wasu 'yan watanni da kuma wato sassaucin kamuwa da cutar wato bayan makonni shidda. Domin biyan bukatar ta Khadija Haruna wata mata yar shekara talatin da ke garin Ballai Yara sana'ar kitson gargajiya take a ta a wuni tana samun shika hudu zuwa shika goma. Bari dai mu saurare ta a firarta da wakiliyarmu Mamata Dandakwai. Abin da yasa nake yin kitso gani na yi zaman banza baya da unhwani. In na yi kitson nan ina samun 'yan kudade na na kashewa. Ina yin na bayan hannu, ina yin zane, ina yin gurogure har ma da rasta ina yi babu matsalar da nake gani tunda ina samun 'yan kuɗaɗe na da nake biyan 'yan bukatuna ina kira 'yan uwana mata duk wanda ke da 'yar sana'arta to ta rike ta da kyau tunda zaman banza baya da unhane a wuni ina iya samun ɗari biyar har ma jika uku sai in kashe wutar gabana ba sai na je na 'yar murya ba ina samun karuwa sosai cikin wannan kitson tunda a wuni ina samun jika hudu wata rana har ma shika goma wannan yana ruwa mini asiri ba sai na je wajen wani ba ya wulakanta ne in na yi bukata kawai su nake ɗauka in kashe wutar gabana a cikin ruhin asiri tawagar kwallon kafa ta ƙasar Nijar truwa da ke halartar kofin ƙasashen Afirka a ƙasar Morocco gobe za ta fafatawa da ƙasar Gabon a garin Tange karanta na biyu. gabanin wato karan da yau da safe kocin zakari ya'u ibrahim a taron baiwa 'yan jarida labari ya bayyana gurinsa wakiliyarmu ta musamman salamatu kadiri ta aiko muna bayanin da ya yi Za mu buga ƙwallo gobe insha Allah da Gabon. Wasa ce da muka ɗauka da himma sosai. Muna cikin tsarinmu na cin maki uku domin hucewa gaba. Ƙalubalen suna da yawa. Kowa ya sun dai 'yan wasan Gabon ƙwararru ne suna da ƙwarewa duka da yake sun rasa maki bakwai. Za mu buga wasar da zarata 'yan wasa suna da ƙwarewa sosai. Muna kan bakanmu za mu iya ƙoƙarinmu domin samun maki uku. Mun haɗa 'yan wasa 26 kwararru ne mun yarda da su za mu haɗa 'yan wasa da za su wakilci ƙasar mu Hararen masu dauke da makamai a cikin jihar Tilaberi tun 2017 sun haddasa gushin mutane daga mazamninsu fiye da mutum 150 suka baro mazamninsu a fadar harabar ministan kai agaji a shekara 2022. Yaya wannan mutanen ke rayuwa biyo bayan sun koma garuruwansu cikin raɗin kansu ga amsar a cikin rahoton da Adama Dawaki ta shirya mana. Garijo wani tsibiri ne da ke cikin karamar hukumar karkarar Ayoru jihar Tilibiri. Ƙauyen yana da tazarar tahirar mintuna arba'in ta kwale-kwale da babban garin yankin. Kamun kifi da kasuwancinsa su ne manyan ayyukan mazauna tsibirin. Aisha Musa da ke zuna a ƙauyen ta bayyana cewa ayyukan da ke samar musu da 'yan kuɗaɗe sun sha da baya sanadiyar rashin tsaro. Al'ummar garin sun ce ba su taɓa ganin irin wannan yanayi ba tun kafuwarsa yau shekaru hamsin da shida kenan. Abu dai na Allah ya kai ga shekara sai a yi hankali. Mu muna sana'an kishi abin da abincin ka dole shi ka neme shi da ko yanzu man kai baye muna ko yaran mu son kai sai mun matso ka mu gane su kamar da Aisha Musa Rukayya Abdu an haife ta ne a ƙauyen Garijo matsalar rashin tsaro da ta soma a shekarar 2017 ta tilasta mata barin ƙauyen Rukayya da sauran mutane sun bar Garijo suka koma a garin Ayoru a shekarar 2023 suna zaune ne a otal Aminokal kwanaki 16 bayan warta Rukayya ta ɗauki niyyar komawa ƙauyen su muna ji da daddare akai yi halbin bindiga muna ganin har so shi na wucewa mu gaskiya ba mu san shi ba muka tasowa ma maza hankali hankali muka ce lallai mu ba mu iya zama sai mun kama ayaru da ababban gari kwanan nan goma sha hudu cikin rana muke wannan rashin tsaro ya kuma yi tasiri a kan karatun yara kamar adamu mamudu ɗalibi a ajin terminal na makarantar lise ya yi bayani a game da komawarsu ƙauye mun yi wajen insemen ko ma fiye da insemen ba mu zuwa karatu kan mutane ba a samu ma mazauni ba bale ma a samu lokacin na zuwa karatu ko da ka ta yi karatu in ka bar gida babu kwanciya hankali kana ta da mutane dole karatun ka bai an ɗauki matakan da suka wajaba saboda masu niyyar komawa gida su koma in ji idrisa adamu sakatare janaral da ma'aikatar prefen a yoru mun shirya da wuri saboda suna zuwa ne gungu-gungu wani lokaci suna zuwa babban gungu saboda garin ne abin ya shafa mun saka kwamitin karɓar mutane akwai jandarmomi da suke tantance duka waɗanda suka zo domin saka su a cikin yanayi mai kyau mun sa tawagar likitoci domin dafa musu an raba wa mutanen da suka suka baro ƙauyensu na Garijo abinci da wasu kayayyaki. Rukayya Abdu ta tabbatar da haka. Mai gidan mu an bayi haci saku demi aka raba shi da mu da wani. Shinkawa kuma raba mu shi aka da mu da wani. Mai shi aka ba mu lita biyar biyar. An ba mu saku da turmin zani biyu ciki da bargo uku da botiki da roba da lamba uku daya da lamba biyar daya ga tukunya. An basa jami'an tsaro masu sintiri cikin ƙauyuka domin tsaron lahiyar al'umma da ta dukiyoyinsu. In shi Idris Adamu, sakataren general na ma'aikatar prefe. sun yanke shawara da kansu komawa garuruwansu gwamnati ta saka sojoji ko ina domin kare su tun lokacin komawarsu an samu sauyin abubuwa adamu alu mai garin ƙauyen garijo ya shaida cewa zaman lafiya ya dawo a ƙauyensa an ka ce a faɗa mini in ya za garijo ta kai inda za a turo mata jami'an tsaro na ce sun yi hankuri babu komai sai lafiya a dalilin wasu, rukayya aisa da sauran jama'a sun koma cikin harkokinsu na yau da kullum duk da halin ɗarɗar suna rayu rayuwa cikin al'umma hankali kwance. masu sauraro abun da ya sawaka kenan amma ka a shagala za ku iya sauraron mu kan lamba uku biyu biyar layin airtel kyauta kuma sauran shirye-shiryenmu kan wato yanar gizo play store ta studio kalangu a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku wato musamman hassana eh, amina hassan da kuma musa hassan da ke editan maraicen yau ni naku dan badan da arlit malam mamman gugu muku sallama ga kuma aminatu ta tazo dauke da labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.